Assalamu alaikum mu maza da mata da ke faɗin duniya ni Salisu S Fulani ina muku albishir cewa mun kawo muku wani ƙayataccen shiri mai suna har amma wannan shiri namu zai fara zuwa ne ranar Asabar wato 12 ga wannan wanda muke ciki a channel ɗinmu mai suna Dausayi TV don haka kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙara domin kallon wannan shiri zai dinga zuwa ne duk Asabar da misalin ƙarfe 8 da dare kada ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ‘yar fari na marubuciya Zainab Bawa wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Aƙalla sai da suka ƙona gonaki biyar ga baki ɗaya amfanin gonakinsa suka ƙare. Wannan gari Wanne wani gari, wannan garin wanda idan aka shige shi kyawunsa, yanayinsa da kuma yanayin furannin da suke shuke yake ƙawatarwa, yakan burge sanan da kuma daɗin zama, amma a wannan rana wannan riga ta zama babu abin da yake fitowa daga cikinta sai wani baƙin hayaƙi. Kwana biyu suka yi suna wannan rikicin hankulan ba a kwance yake ba. A wannan kwana biyu ne aka sallami Malam Bello daga asibiti. Ya yi mamaki kwarai da gaske da ya shigo rigarsu ya same ta shiru kamar babu mutane a ciki. Kai tsaye ya wuce cikin gidansu. A nan yake jin abin da yake faruwa ya yi kuka iya kuka. Da haka ya yanke shawarar barin rigar tasu don yana so ya sama wa 'yan uwansa kwanciyar hankali. Hakan kuwa aka yi bai gaya musu ba sai mata shi da ya je ya samu Malam Buba. Ai kuwa ya murnar ganinsa don haka ya shaida masa zai bar rigarsa. Malam Buba ya goyi bayansa shi ma ya gwada masa zai bar tasa su tafi tare don ba zai iya barin sa ya zauna shi ɗaya cikin kwanaki uku. Suka kafa rigarsu kusa da kogi duk da ba su yi nisa da rigagensu ba, amma kuma sun dai bar cikinta. Da farko iyayen Malam Bello ba su amince masa ba, amma kuma daga baya dole suka amince. Amma da sharaɗin zai dawo bayan komai ya lafa, ya amince kuma ya yarda da cewarsu. Shi kuwa Nura jikinsa ya mugun sanyi ya da ya ga abin da ya jawo wa danginsa. Gashi matarsa ta tattare ta tafi gidansa, ta ce ba za ta iya zama da su ba. Da kansa yake faɗa wa kakansa abin da ya aikata, ai har mari sai da ya sha. Sannan kuma ya umarni ko bayan ransa kada wani ya sake ɗaga makami a kan ɗan uwansa. Wannan abu bai yi musu daɗi ba domin sun so rama asarar da aka yi musu. amma kuma dole su bi umarnin mahaifinsu. Kuma sun kulla da cewa gaba da su har abada, a'uzu billahi. gaba ba abin yi bane balle da ɗan uwanka ne jini. Allah yana fushi da mai yanke zumunci. Allah ka raba mu da yin gaba ko da kuwa da wasu ne, balle kuma da ‘yan uwanmu. Amin. Malam Bello zama ya yi masa daɗi sosai a wannan wajen sai dai kuma yana kewar ‘yan uwansa. Hakan ya sa yake shigar musu akai-akai domin kuwa kullum sai ya shigar musu. Wasu na ta shirya ta sanya da ta fito miƙewa Faruk yana faɗin. Umma mun tafi. To Umma ta ce sannan ta ƙara da adawa lafiya Faruk kada ku daɗe. Insha Allah ba za mu daɗe ba. Ita ma wasu ta yi mata sallama ta fita. Miƙewa Fadila ce tana faɗin ni ma zan ji. Umma ta ce ta ɗauko mayafinta mana ta bi su. Da sauri ta ɗauka ta fita ta samu har suna shirin tare da motar. Yana ganin fitowar ta ya ja ya tsaya ta gaso tana faɗin yaya Faruk ni ma zan je. Shigo mu tafi ya faɗa a taƙaice. Yadda wasu na ta ɓata rai ya sanya Faruk ya yi da na sanin faɗa mata ta shigo su tafi da yi. Tsayawa ta yi a gaba tana kallon wasu na ganin wasu na ba ta da niyyar motsawa. Ya sanya ta ce ki fito ki dawo bayan ni zan shiga gaban. Wasu na da mamaki take duban ta sannan ta juya ta kalli Faruk. ta ga bai da niyyar sanya baki. Wani bakin ciki ya kama ta, ita dai ba ta da hayaniya, don ta ga ba za ta iya da rikicin wannan ba. Ita ba ta ma san sunanta ba, cikin sanyin jiki ta buɗe kofar. Mota ta fito, Fadila ta shiga gaba, ita kuma ta juya ta nufi gidansu, gidan anti kenan. Mamaki ya sanya Faruk ya tsaya yana kallon tare da shige cikin gidan. To me take nufi kenan ba za ta je ba ko kuwa yaya? Ya tsaya ya kai na ta minit amma ta ki fitowa hakan ya sa kawai ya yanke shawarar. ya wuce da Fadila wajen shopping. Ita kuwa wasu da tana shiga gidansu ta ga Sa'adat ai nan. Duk wata damuwa ta ta kau, gani ta sai girke-girke suke yi. Yau za a kawo kayan auren Sa'adat. Ta zauna suka ci gaba da aikinsu, anti tana mamakin yadda na ba ta da wani damuwa. Kullum sai kirɓa da take yi kuma a rana bai fita shigo sau ɗaya ba. Shi kenan sai ma idan babanta ya zo ne take zuwa ta wuni cir. washe gari ta dawo da sassafe. Mami ce ta fito da kaya a ta tana nuna Husna kayan bikin su da aka saya mata. Kallon kayan take yi ta ce aikuwa sun yi kyau sosai. Miƙewa ta ta nuna ta gaji da aikin ta fi Suhaila ta ɗaki. Tana faɗin umma ni kuma ina nawa kayan. Suhaila ta ke zaune tana waya ta yi salama da shi saboda ta daɗe ba samu lokaci irin wannan da yarinyarta ba kuma za ta zo jin wasu abubuwan da yawa. Suhailar bata amsa mata zancen ta ba sai janta da ta zauna gefen da tana faɗin zauna nan ɗiyata. Yau kam sai kin faɗa min me yake damin ki? Na hango damuwa a ƙwayar idanunki. Mamaki ne ya kama Husna haita mahaifiyarta bata fahimci tana cikin damuwa ba, amma kuma ƙanwarta ta fahimta. Narete da idanuwa da sanan ta shiga bata labarin abin da take ji akan Faruk. Sannan har izuwa yanzu da ta shigo. Sosai Suhaila ta ware idanu tana kallon Husna ko kaɗan bata yi zaton. Husna za ta kamu da soyayya da wuri haka ba. Don la'akari da shekarunta ba masu yawa ba ne. Amma kuma ai ita zuciya kullum tana son mai kyautata mata ne. Kuma Faruk kam ba a cewa komai iyayensa ne kawai yake iya fifita su. Akan Husna, idan kuwa haka ne bata ga laifin Husna dan ta faɗa soyayyarsa ba. Balle ko ba haka ba Faruk ya cancanci a so Nesawa ta sanar ta ce, Au, ashe ma wannan abin ne na ɗauka wani abin yake damin ki. Zaro da Husna ta sanar ta ce, Umma, yanzu wannan ba wani abu bane ba. Gyaɗa mata kai ta sanar ta ce, I eh, Husna ba wani abu bane shakuwa ce kawai. Ajiyar zuciya Husna ta sauke sosai sanar ta ce, Umma, wallahi da na ɗauka wani abu ne ko kuma ban da lafiya ne. Girgiza kai ta ƙara yi sanar ta ce, Aikin san shakuwa, babu abin da ba ta yi. Yadda kai wasu na tana jin sanyi cikin ranta ita kuma Suhalis ta faɗa mata haka ne saboda ba ta so suna ta san soyayya take yi. Tun tana ƙaramar ta gashi kuma mahaifinta ya kwaso son duniya ya ɗora mata kuma burinsa ɗaya na ta yi karatu mai zurfi. Nisa na ta sanar ta dubi Suhaila ta ce yanzu umma ke kuwa me yasa za ki yi aure? Tambayar ta zo Suhaila a wani iri amma kuma sai ta yi murmushi ta ce to Husna na yi makaranta na gama digiri dinnan yanzu me ya rage min ai babu yadda kai wasu na sanar ta ce to an ci wai idan ciwon ciki yana damun mutum sai an yi masa aure kafin ya daina wannan kayan da mamaki take duban wasu na sanar ta ce wani irin ciwon ciki kenan ke ce kike yin ciwon ciki shiru wasu na tai bata bata amsa ba hakan ya sa ita ma Suhailat ta yi shiru sun kai five minute babu wanda ya ƙara cewa komai sai Suhailat ta tsinkayo muryar Husna tana faɗin umma Na tambaye ki ina nawa kayan kuma baki faɗa min yanda yake ba, kin yi min shiru. Na ba da su ɗinki Suhaila ta ce. Sannan ta tashi zuwa jikin wardrobe ɗinta ta ɗauko takalma biyu da gyalluka guda uku ta miƙa mata ta ce ki ajiye su gidan Umman Faruk. Saboda nan zai iya cika da baki, Da tsalle wasu na ta karɓa sannan ta ce Allah Umma idan kika tafi ba zan ji daɗi ba. Ta ƙara ce, zancen hawaye na zariya akan kumatunta. Suhaila ta sanya hannu a labbanta sannan ta ce ki yi shiru Husna. Kin ga Antin ki ta canza. Na san ko da bana nan ba za ki wani damu ba. Husna ba ta ce komai ba kawai ta kwanta jikin Suhaila ita ma Suhaila sai ta ji hawaye na bin kuncinta. Dan ita ma za ta yi kewarsu da yawa. Dan ba a kusa za ta zauna ba, mijinta za ta aura yana zama a Abuja ne, kuma still a can yake aiki. Faruk kuwa yana tada mota kai tsaye kasuwa suka wuce. Fadila tana kallon haka ranta ya cika da daɗi ko babu komai. Ta san yau ta ɓata wa yarinyar da take jin haushin da fiye da komai rai. Ga shi kuma Faruk ya nuna mata tana da muhimmanci tunda har ya kawo ta kasuwa. Fata yi ne ya dube ta ya ce, ki fito, ki zaɓi abin da kike so. Da sauri ta fito ta ɗiba abubuwa har ta gama bata gan shi ba, da ke ya bata ATM a hannunta. Shi yasa bata damu ba, shi kuwa Faruk siyayya ya yi wa suna sosai domin ya san yau kam sai a hankali saboda ya ɓata mata rai. Shi kuma a duniya ya ƙi jinin abin da zai taɓa masa hausuna A mota ta same shi ta iso da kaya niki-niki bayan ta shiga ta motar suka kar. Suka harba titi suna tafiya ne. Fadila ta tattaro hankalinta ga baki ɗaya kansa ta ce yaya Faruk. Juyawa ya dube ta sannan ya juyar da kai ya maida hankalinsa kan dabi ɗin. Magana ta fara yi a hankali kamar wadda ba ta son yin magana cikin zuciyarta kuma tana tunanin amsar da zai zai ba ta ne shi yasa shi yasa daga in mm, sai a'a dama dama dan kallonta da yayi sana ce to ki magana mana ki tsaya kina in ina dama dan Allah ya faru ina son na tambaye ka ne menene tsakaninka da wannan yarinyar wai husna na ji kuna ce mata kai tsaye ba tare da wani tunani ba faruk ya ce mata amma ta ce Zaro idanuwa ta tana faɗin matar ka fa kace ya faru. Yaushe kai auren kuma ba mu da labari. Kallon yadda ta rikice ya ba sassa ne ce ina nufin wai ita zan aura. A jiya zuciya ta sauke wanda ya sa ya dube ta babu shiri. Hawaye ya gani shaɓe-shaɓe a kumatunta. Mamaki ya kama shi da wani irin tausayinta. Gefen titi ya nema ya fakin hankalin shi ya tattara ga baki ɗaya a kan dasa ya ce, Me kuma ya sanya ki kuka? Daga na ce matata ce ko kina so na yi miki ƙarya ne? Girgiza kai ta yi, yayin da kukanta ya tsananta ta ce wallahi ba haka ba ne yaya. Faruk kukan tausayin na kawai nake Yaya Faruk tun ranar da na ɗaura idanuwa na a kanka Allah ya jarabci ni da wata irin muguwar soyayyarka. Ban san in na rasa ka yaya zan yi ba don Allah yaya Faruk ka taimaka. Ka taimaka ka aure ni wallahi zan baka duk wani farin cikin da za ka nema. Faruk bai jin mamakin wa'innan kalaman ba domin ya ga take taken ta tun zuwanta. amma shi kan baya jin zai iya auren mace mai irin tarbiyyarta. Kalanta yake yi kawai ya kasa cewa komai amma kukan da take yi yana ɗaga masa hankali. Da haka kawai ya tsira mata idanuwa ki yi shiru Fadila, kukanki ba shi ne zai nemo mana mafita ba. Shiru tai tana goge hawayenta sai kuma ta ce yaya faru. Mafita ɗaya ne kawai ka aure ni daga baya sai ka aure ta tunda kaga ai ita yarinya ce. Babu yanda za a yi a mata aure nan kusa. Na yi maka alƙawarin zan riƙe ta hannu biyu-biyu fiye da yadda za ka riƙe ta. Wasu wasu zuciyar Faruk take yi baya jin zai iya haɗa husna da kowace mace amma kuma idan ya duba maganar Fadila tana kan hanya domin idan ya ƙi amincewa ma hakan zai kawo taɓarɓarewar zumunci ita kuwa Fadila a ranta addu'a take yi ya amince daga nan kuma ba za ta bar shi ya auri wata mace ba har iya ƙarshen rayuwarsa. Shiru ya kai Shiru yayi, ya kai na 5 minutes zuciyarsa tana yi masa wasu-wasu wasuwasi akan abin da yake son aikatawa. Salaman Zara ya ji jiki babu gwari ya ɗago kansa na duban kofar Shigowa ta da Salama kallonta ya ne wasu second sannan ya juyar da kansa gefe yana amsa sallamar. da shi ta haɗu da tambayar ya mai jiki alhamdulillah ya amsa mata. A lokacin da yake duban fuskar baby sis wacce take numfashi da ƙyar. Gaba ta yi, shi kuma ya wuce ɗakin ummansa, ya duba ta sannan ya koma ɗakinsa ya wanka. Yau three da faruwar wannan abin amma baby sis bata farfaɗo ba. Ga shi ummi ta ɗaga wa Abdul hankali akan tana son ganin ɗiyarta. Abdul ya yi wata iriyar rama, shi saura. Ya yi wata iriyar ramuwa, ga damuwa ga shi saura jarabawar ƙarshe ya rage masa. Shi dai yana kallon tashin hankali yana zaune a falo. Habibu ya shigo, Hamida na biye da shi a baya, Tana kallonsu za ka hango tsantsar masifa da bala'i a tattare da su. Huci Habibu yake yi ya zo ya tsaya kan Abdul. Abdul yana ɗaga idanuwa ya dube shi, ya duka da kai ya ci gaba da abin da yake. Cikin zafin nama Habibu yake duban Abdul ya ce, ina wannan ƙanwar taka, wallahi yau sai ta san ta taɓa mana mahaifiya. Babu yanda za a yi mikyali abin da ta yi wa mamanmu. Shegege Abdul yake bin su da kallo, Ina suka shiga kwana biyu da faruwar wannan lamarin ba su sani ba. Au, sai yau za su zo su tsaya masa aka? Lallai suna da buƙatar ya huce haushinsa a kansu. Miƙewa bai ce komai ba suna sarfa masa ruwan a ya wuce ɗaki. Ummansa a zaune ya same ta zauna ya kusa da ita ita ma kallon tausayi take yi masa. Domin ta san umarninta ya bi ya sanya bai kula su ba. Kallonsa take yi da damuwa a tattare a fuskar ta ce Abdul dan Allah idan ka mutuwa ta ka faɗa min kaji. wallahi zan yi tawakkali domin na san Ubangijin da ya bani ita, shi ya karɓe ta. Damuwa ce karar a fuskarsa ta yaya zai bari mahaifiyarsa daga baby babysis a irin halin da take ciki a yanzu. Gaskiya ba zai iya ba. Zai bari har sai ta samu sauƙi tukunna zai yi ta kwantar mata da hankali. Hakan aka yi kamar yadda ya saba ya ta bata baki har ta yarda ta haƙura. A ranar baby sis ta farfaɗo da daddare da kuka ta tashi domin yadda ta ji jikinta a daddaure. Da sauri Abdul ya kanta yana mata sannu yana faɗin alhamdulillah sannan Asma'u. Buɗe idanuwa da ta yi sai da gabansa ya faɗi domin yadda jini ya taru a ciki. Tana kallon Abdul ta sanya kuka shi kuwa yana so ya rarrashe ta amma kuma bai san ta yadda zai fara taɓawa a jikinta ba saboda kada ya fama mata ciwo. Bakinta da ke kumbure ta buɗe rike tana faɗin broda don Allah ka cika ka yau ka ɗauke ni ka maida ni wajen wasu na. Na san abbanta zai rike ni, ba zai min irin wannan dukan ba. Abba na baya so na ya tsane ni tunda har yake neman kashe ni. Dan Allah broda ka ɗauke ni kaji. Duk wannan maganganun baby sis take yi a kunnen abbanta ne domin ya dawo gida ɗaukan wani sa Ya zo zai shiga ɗakin kuma ya ji muryarta tana magana. Sai a waye yana nazarin magana da sai kuma ya murɗe ƙofar zai shiga. Juyawa suka yi duka suna kallon wanda yake ƙoƙarin shiga ɗakin. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.